Sashen Hausa na muryar Amurka ne kuka sake lalubowa wannan karan muna watso shirye-shiryen kan mitoci 1725 da kuma 60. Kamar kullum mazauna jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumal muka sake shigowa wannan karan da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji rahotanni ɗaya daga jihar Niger da ke cewa Akalla mutane hudu ne suka mutu a ciki har da ɗan sanda guda da kuma wani mai unguwa a sakamakon wata gobarar da ta tashi. sai Adamawa. Yanzu haka dai wata matsala da al'ummomin da ke komawa yankunan su da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram a arewacin jihar Adama ke fuskanta ta ce fata batun ruwan sha biyu bayan lalata rijiyon burtsatse da 'yan Boko Haram suka yi. da kuma jihar Borno. Akwai wannan batun zaka da ake kwashe 'yan gudun hijira daga wasu wurare saboda a soma bude makarantu. Kamar yanzu wani hali ake ciki game da kwashe waɗannan 'yan gudun hijira ne. To za ku ji amsa wannan tambaya da kuma cikakkun bayanan rahotannin nan kamar yadda muka saba za mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya banki mun yanzu haka yana ƙasar Burundi a wata ziyara da ya kai domin shawo kan rikicin siyasa da dabaibaye ƙasar har kusan tsawon shekara. A jiya Litinin ne banki mun ya isa babban birnin Bujumbura gabanin taruka da aka shirya zai da 'yan siyasar ƙasar da kuma wasu ƙungiyoyi. Wannan ziyara ta shugaba ta zo ne wata guda bayan da wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya suka je ƙasar da niyyar samar da tattaunawa tsakanin shugaban ƙasar piano Nkurunziza da 'yan adawa. Kafin wannan ziyara kafin wannan ziyara dai mutane hudu ne suka rasa rayukansu a wasu har-hare da aka kai da gwamnati a babban birnin ƙasar cikin awanni 24. Burundi dai ta kasance cikin rikicin siyasa tun watan Afrilun shekarar ta gabata a lokacin da Nkurunziza ya shirya da samun nasarar zaɓe domin samun ikon ci gaba da shugabanci a ƙarni na uku, wanda mutane ke ganin ya saɓa kundin tsarin mulkin ƙasar. masu lura na fargabar wannan tashin hankali na kasar wanda yanzu haka ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 400 ya kuma raba mutane 230 daga kasar ana kuma ganin kasar ka iya kasancewa cikin wani yakin basasa ko abin da ya fi haka amurka da rasha sun amince da wasu shirye-shiryen da za su dakatar da fada a siriya wannan kuma ka iya taimakawa wajen kai kayan agaji ga sauran birane ya kuma taimaka wajen jawo da dawo da zaman tattaunawa kan siyasar ƙasar. a ta sanarwa da aka fitar jiya litinin taɗin gwiwa tsakanin amurka da rasha na cewa ƙasashen biyu sun amince da yarjejeniyar tsagaita wuta da za ta fara aiki ranar 27 ga wannan wata na fabrairu ta kuma shafi duk ɓangarorin da ke cikin wannan fada amma an ware ƙungiyoyin ta'adda da suka hada da isil da jabat al-nusra ƙungiya mai alaƙa da al-qaida. Cikin shirin baki ɗaya ɓangarorin da ke cikin wannan yaƙi za su kiyaye amfani da ƙarfi wajen kare kai. Haka kuma ɓangarorin sun amince ba za su shiga harkar ƙungiyoyi masu kai kayan agaji ba zuwa duk yankunan ƙasar. Amurka da Rasha ne suka wakilci wannan tattaunawar tsagaita wutar wanda take ɓangare guda na ƙungiyoyin ƙasashe 17 masu taimakawa Siriya. Ƙungiyar dai ta yi wani taro a Munich farkon wannan watan inda ta yi fatan samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a ranar Juma'ar da ta gabata. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon binciken jin ra'ayin mutane da aka yi a nan Amurka na nunin yawancin Amurkawa na goyon bayan matakin da jami'an tsaron Amurka ke ɗauka na ganin sun takura wa kamfanin Apple da ya samar da hanyar da za su iya bincikar wayar ɗaya daga cikin mutanen da suka kai hari a garin San Bernardino da ke California. Cibiyar bincike ta Pew Research ta ce ta nemi jin ra'ayoyin mutane sama da dubu. cikin 'yan kwanakin nan inda ta gano cewa sama da kashi 51 cikin 100 na mutanen na ganin ya kamata kamfanin apple ya buɗe wayar iphone mallakar sayid rizwan faruk kaso 38 cikin 100 kuma na goyon bayan matsayin kamfanin na hawa kujerar naki kaso 11 kuma ba su da wani ra'ayi kan batun a halin yanzu kuma lauyan iyalai goma sha hudu da faruk ya kashe ya ce ba dadewa ba zai fitar da wasu bayanai da za su goyi bayan hukuncin da alkali ya yanke na cewa apple ya buɗe wata hanya da za ta baiwa jami'an tsaro damar binciken wayar faruk dai haifaffen ɗan amurka ne wanda shi da matarsa 'yar asalin pakistan tashfin malik suka kai hari da ya kashe mutanen apple dai na ci gaba da zama kan kujerar naki kan hukuncin da kotu ta bayar a jiya litinin ne shugaban apple tim cook ke gayawa masu amfani da kayan kamfanin cewa wannan bukata ta gwamnatin amurka na da sarƙaƙiya. An samu ƙarin yawan mutanen da suka mutu bayan da wata guguwa mai ƙarfin gaske ta auka wa ƙasar Fuji da ke kudancin kogin Pacific ranar Asabar. Yanzu haka dai yawan mutanen da suka mutu sun kai akalla 29 yayin da jami'ai ke ƙoƙarin kai kayan agaji ga mutanen da suka tsira. Wasu hotuna da aka ɗauka da tauraron ɗan adam na nunin yadda wannan mummunar guguwa ta Cyclone Winston ta yi barna a ƙasar ta Fuji. hotunan sun nuna yadda gine-gine suka ruguje haka kuma ruwa ya cinye yawancin hanyoyi sai kuma yadda guguwa ta tuntuɓe bishiyoyi ta kuma bar yawancin mutane babu wutar lantarki wannan guguwa dai ta afka babban tsibirin vitlevo wanda take dauke da iska mai gudun kilomita 300 a awa ɗaya hakan ya sa ta zamanto guguwar clayton da ba a taba ganin irinta ba a wannan yankin a jiya litinin jami'ai suka dage ɗage dokar hana fita amma fiji za ta kasance cikin mawuyacin hali har na tsawon wata guda an kuma rufe makarantu sai ranar litinin mai zuwa har yanzu dubban 'yan ƙasar na sansanoni da aka killace musu labaran duniya kenan kuka saurara. To da bari mu faro takon daga jamhuriyar Nijar inda ake kan kirga kuri'u a babban zaben kasa da aka gudanar. Wakiliyar Mutamar Abari ta tattauna da hajjiya Zara Bako ɗaya daga cikin matan da suka tsaya takarar zuwa majalisa. Wadda ta ce akasin yadda waɗansu ke zato mata suna fafatawa da sauran abokan siyasa domin kwatar hakkin 'yan uwansu mata. mata mun yi kwakwakwa mu mata wa cikin da fitoti dari da goma sha biyar kinan mata goma sha uku ne wa goma sha shida dizon cikin goma sha shida nan wajen ɗari da wani abu gina ya za mu yi mu amma duk da wani muna yanzu haka muna da kungiya ta mata a cikin 'yan majalisar nan muna gamuwa wanne ko a wata ne a wata biyu ne muna gamuwa muna dan zuba kuɗi mata in akwai wani problem ne cikin wannan kuɗi ne muke bada muke kenan mata ba su ce mata sun ta majalisar sun kwanta ba mu kwanta ba wa muna gwalgwadon baki muna yi to ana iya cewa shine ya kawo ki kara aje takara na biyu kamar waɗanne abubuwa ne kika yi a waccan takarar wanda har ya sa yanzu kuma kika sake aje takara to ni abu da yawa ne a cikin damagaram na na taya da yake ni madan ki lakwalci na taya lakwaloli na wanda duk ya kamuni kukan shi ina ba daidan bakin gwalgwado na kuma bancin wannan wanda kamar in ya matsu ya zo ya kama ni kukan shi shi ma ina taimaka mishi domin wannan ne kenan yan eh, kominki na suka ce in sa ni ban yi ba ni aji takara amma su suka ce lalle ina kokari in sake aji takara ta dalilin da na aji sake aji takara ta ce to kamar yanzu menene su uh, mutanen naki kamar kamar talakawa menene za su yi jira daga gare ki musamman ma mata wani irin abu ne za ki musu wanda za a ce sun gani a ko za su gani a kas to ni dai abin da zan yi daidan gwalgwado na zane da wannan albashin nan nawa da shine nike yanke nike kulluwa in yi daidan bakin gwalgwado na kaga albashin in ka hudo shi ga iyali ga elector ga wane ne duka da shine zaka ka cicira ka cicira ka zan yi daidai abin gwalgwado na kuma mata lalle mata na ce musu ni abin da zan yi kamar wani abin ga me yake fuwaye wani an aka yi in ba su daidai gwalgwado na ko wani haka an sa abin gane in kamar aiki ne suke so in kama musu in wani kuɗi ne suke so ni ce gashi daidai gwalgwado na amma abin da yake karhi na sai dai in kai ma manyan mu manyan mu su kama mana mu zo mu kama musu matasa ma haka na faɗa musu lalle matasa su ne yanzu wanda vrema ba a kula ma wannan matasan ba kenan matasa ma su ma na ce musu abinda bai hi karhi na ba ina iya musu amma abinda in yi karhi na shi ma zan kai ma manya na su ma su kama mini in zo mu taimaka musu Hajiya Zara Bako ɗaya daga cikin matan da suka tsaya takarar zuwa majalisa a jamhuriyar Nijar a hirarsu da wakilinmu Tamar Abare. To sai a ci gaba da shakatawa da wannan waka. Allah madalla rahotanni daga jihar Barnan Najeriya na nuni da cewa an fara mai da 'yan gudun hijira da ke waɗansu ƙasashe zuwa sansanai da ke cikin jihar. Wakilin Haruna Dauda biyu ya je gane wa idansa halin da suke ciki inda ya zanta da shugaban hukumar ba da agajin gaggawa na jihar Barnan, injiniya Ahmed Satomi, wanda ya masa bayani kan halin da suke ciki game da kwashe 'yan gudun hijiran. a yanzu mun gama kwashe 'yan gudun hijira wanda da fari an yi kamfin ɗinsu a cikin government girls secondary school makarantar kwana kenan ta yarwa ta mata to tun da shi mai girma gwamnan jihar borno ya bada directives din cewar a, a bude makarantun nan dole ne saboda lokaci ya ɗan yi yawa yara ba sa zuwa makaranta wanda mun kwashe 'yan gudun hijira da ke cikin yarwa na bama local government mutum dubu bakwai da ɗari shida yau kuma mun zo mun fara da safiyar yau mutanen goza wanda suke zama a cikin gamman college maiduguri za mu kai su camp ɗin da ke bakasi gidajen da gwamnati jihar borno ta gina kamar akwai tirjiya da wasu ƙananan hukumomi ke nuna na cewa ba za su canza wuri ba daga waɗannan makarantu zuwa wasu wurare kafin kun shawo kan wannan lamarin ne koya mun je tun jiya mai girma gwamna ya samu mun je mun zamna mun fahimtar da su mun nuna musu cewar inda za a tafi dinnan fa don kyawun kansu ne don cigaban mu ne saboda ko dama da za a samu idp wadda yanzu zai tafi camp zai samu zuwa makarantun nan akwai wasu 'yan gudun hijira da ake zuwa zuwa ko kuma suke kara shigowa nan jihar borno daga afirka ta tsakiya kamar ya waɗannan 'yan gudun hijira suke kuma adadin su zai kai nawa ne alhamdulillah wadda suka zo na farko tare da support din federal government na nigeria hatta ma wajen mutum 200 da daidaiku an kama musu gidajen su na haya mutanen nan tun a central africa din sun zo sun ji labarin da tarihi ya nuna su mutanen borno ne kuma alhamdulillah a yanayin da muke ciki dinnan suka zabi borno nan suka zo sun ce garin su ne mun karbe su mun ajiye su temporary camp a hajj camp din nan yanzu ina ga a yau din nan mutanen da suka rage da ba mu samu musu gidan haya din ba mutum 23 ne family shida ne da yayan su kenan kuma insha Allahu cikin nan da kwanaki kaɗan za a nema musu gidajen haya ba camp za a kai su ba su zamna a dan ba su wani abin da za su fara sana'ansu su adadin su nawa ne a wadda da yanzu ya rage da fari farko an yi karo mutum 236 yanzu kuma karo na biyu mun kawo mutum 40 an kai su yanzu kuma wanda suke nan family shida da 'ya'yansu duka mutum 23 ne wanda da yanzu take hannun gwamnati mutum zai so ne kama waɗannan mutane 'yan najeriya 'yan jihar borno da ke zama a ƙasashen afirka ta tsakiya suka nemi dawa kamar mai kai su wannan ƙasa ne dama wannan rigingimu na boko haram ne ko ko dama a can suke da zama a wasu fa a can aka haifi iyayensu ma kakanninsu ne suka gaya musu mutanen borno rigimar da take can central africa shine ya dawo da su kuma suka nemi cewar nan ne garinsu tun a abuja da aka tambaya abinda ma mai girma gwamna ya ce ya burge shi shine ya ji duk yadda ake ciki da kowa yana gudun jihar borno su suka ce a kawo su borno ne garinsu su ko ma za su mutu a borno su mutu to wannan abin mu ya yi matukar bawa shi mai girma gwamna farin ciki shi yasa ya ja kunnen mu duk kula da ya kamata a yi da su a yi da su kuma cikin wata hudu da suka gabata muna ta kula da su da su da tallafi da ya kamata duk ana ba su tunan kaɗai ya batun abinci ne a irin waɗannan sansanin 'yan gudun hijira wadda kusan shi ne kullum matsala za ka ji waɗannan 'yan gudun hijira na koke-koke abinci yanzu a available ko a wancan sati da ya gabata mou ɗin wata biyu ne neman sun fara bamu na wata biyu kuma sun yi ashiwarin ɗinmu akwai abinci a sto su na har wata biyu da zai kai mu sabida haka gwamnati tana kokari kuma muna kira ga duk wani hukuma wadda za ta iya zuwa ta tallafa wanda suke cikin host community ɗinnan nan a zo a tallafa. injiniya ahmed sotimi shugaban hukumar ba da agajin gaggawa na jihar borno to bari mu nufi jihar niger najeriya inda wata gobara ta yi sanadin rasa rayukan mutane hudu da asarar kaddarori kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu mustapha nasiru batsari ya haɗa mana Gobarar dai da bayanai suka nuna cewa ta auku ne a sakamakon sako hasken wutar lantarki fiye da kima ta yi sanadiyar ƙona gidaje da dama da kuma tafka asara ta miliyoyin naira. Malam Audu Tanko kaca wutar ta yi sanadiyar ƙona gidansa ƙurmus ga kuma abin da yake cewa. To ai girma asara wannan sai dai Allah don ko ni da nike da dukiyan ba zan iya cewa ba gidana abin da na kashe lokacin da nike gina na kashe kuɗin da ya kusan kai naira miliyan hudu kafin na gina shi akwai mai anguwa can shi ma sanadiyan wutan lantarki da shi da ɗansa sun rasu sanadiyan wani akwai wani ɗan sanda daga nan ya je ceto ne shi ma ya rasu sanadiyan haka. Shi dai Muhammadu Yusha'u kane ne ga mai unguwar da ya mutu a sakamakon wannan gobarar ga kuma abin da yake cewa. To muna bukata su taimaka muna saboda mu samu warke su marga yaran da aka bar muna da matan. Ma'aikatan nefa mai suka ce mu? To su abin da suka ce muna sun zo gaisuwa amma mu ya kuri. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya kai ziyarar jaje ga waɗanda wannan lamari ya shafa. Jibril Baba Indaci shine sakataren labaran gwamnan. Ya je ya gan abin da ya faru akwai babban manaja ma na NEPA da ya zo nan wurin ya zo ya mai bayani cewa lalle lalle wuta ne da aka zo amma shi ma bai yi bincike ba ya san lalle gano ma menene ya faru. Amma nan take da ya ce kwamiti insha Allah za a nada kwamiti a duba me ya faru kuma za a za a rubuta leta a kai headquarter na nepa na abuja to kamfanin samar da hasken wutar lantarkin da ke abuja dai ya ci yana sane da wannan al'amari Alhaji Ahmad Shekarau shine jami'in yada labarai na kamfanin. Yanzu babu wani abin da za mu cewa sai idan an gama bincike saboda yanzu haka mutanen mu sun je sun duku ba an fara bincike a gashin menene ya faru. Alhaji Ahmad akwai batun ko nan mutane za su samu wani ihsani ko kuma biyan diya daga bangaren kamfaninku. Malam Mustapha sai abin da bincike ya tabbatar. To ita ma dai rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce tana bincike kan lamarin in ji kakakin 'yan sandan ASP Bala Elkana. Muna bincike mu gan me ya faru. Eh akwai inspector da ya rasu shi ma ya je taimaka dan wutan ya kama dan da aka dawo kawowa yanzu dai al'amura sun lafa a unguwar yayin da a ɗaya gefen ake ci gaba da jaji ga waɗanda lamarin ya shafa mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To haka yake sai kuma jihar Adamawa inda banda asarar rayuka ƙungiyar Boko Haram ta sake jefa al'umma cikin wani mawuyacin hali ga wakilin Ibrahim Abdulaziz da halin da suke ciki. yanzu haka dai wata matsala da al'ummomin da ke komawa yankunan su da aka kwato daga hannun mayakan boko haram a arewacin jihar adama ke fuskanta ta ce fata batun ruwan sha biyu bayan lalata rijiyon burtsatse da 'yan boko haram suka yi domin kamar yadda bayanai ma ke nunawa a yankin madagali kawai mayakan na boko haram sun fa lalata rijiyon tsaye fiye da ɗari wanda hakan ko ya jefa al'ummomin yankin cikin wani mawuyacin halin rayuwa honorable emmanuel tsandu ɗan majalisar dokin jihar adamawa ne da ke wakiltar maza barin madagali ya ko bayyana halin da ake ciki da ma irin kokarin da suke yi a yanzu domin tallafa waɗannan al'ummomi. a madagali local government muna da bohol 160 wanda boko haram surga sun lalatar saboda haka ba za a iya gane yawan barna da aka yi ba saboda haka mu yanzu muna tuna rijiya kusan 40 a madagali local government wanda yake a sannu a hankali sai mun samu tabbaci daga wannan ishu na tsaro masu tono rijiya ma suna jin tsoro amma allah cikin ikonsa sojoji sun ba da go ahead cewa a ci gaba da tona wannan nan kuma suna kan yi yanzu baya ma dai ga batun ruwan sha wata matsala kuwa da irin waɗannan al'ummomi ma ke fuskanta a yanzu ita ce tabbatun karancin motocin sufuri sakamakon karancin mai da ake fuskanta a waɗannan wurare wannan ne mako ya sa hadakar kungiyar dillalan mai a najeriya ifman mika kukansu ga hukumomin tsaro da a sassauta talalan da aka sa waɗannan yankuna da aka kwato da magarurun da ke bakin iyaka alhaji abubakar a butu da ke zama shugaban kungiyar ifman na john adama da taraba ya ce akwai buƙatar janye wannan takunkumi a wasu garuruwan da babu matsala kamar fufore da maiha su hukuman tsaro su suke da incin ba da izini a kai mai wurin ko kada akai ita kungiya ba ta gaggawan daukan mai ta kai waɗannan wuraren sai da izinin wannan hukumomi din don su suka hana kai mai wannan wurare su ne kuma za su ba da izini a kai mai wannan wurare mu muna sauraron su duk lokacin da suka ce mana a kai wannan kaya za mu kai kira da nake so na yi wasu hukumomi din kamar yanke fofore da makamantansu akwai al'ummar najeriya a wurin kuma suna wahala sosai rashin man fetur musamman abin da ya shafi nika abin da ya shafi motocin sufurin su abin da ya shafi wasu harkokin su da ya shafi man fetur to gaskiya suna shan wahala sosai sau na kira ga hukumomin na alura da irin waɗannan wuraren wanda ba wani tashin hankali yanzu a wurin ba komai a taimaka inda hali a buɗe musu wannan wurin a samu a kai musu kaya don su samu daman ci gaba da walwalansu kamar yadda aka saba cikin sauki. To sai dai kuma ya zuwa yanzu ma tuni fa kwamitin da shugaba buhari ya kafa na tallafawa al'ummomin da rikicin boko haram ya shafa karkashin tsohon ministan tsaro janar tiwa dan juma da kuma hamshakin dan kasuwan nan alhaji aliko dangote suka fara aiki inda ko shugabannin al'umma irin su mai barnon adama alhaji muhammad ibrahim baba take ba da shawarar cewa kwamiti abin da zan ga musu shawarar da zan ba su shine kasa dauke wannan magana lightly don ina da labari ma an gaya mini akwai wanda su reliably an gaya mini akan cewa wallahi wa'yansu ba sa zuwa to the root ko irin kudaden da ake barwa bai zuwa root ba a samun mutanen da ya kamata a yi da su a yi musu wayannan abubuwa to committee ya kamata su zama very serious i zamana sun mai da hankali akan wannan abu kuma duk wanda ya kamata abin ne eh, a same shi saboda wanda zai taimaka a same shi ko musamman ka san mutanen da suke akwai wanda suna zaune a cikin garin din ne akwai wanda suna zaune a gurin sun san garin fiye da kowa mai barnon adama kenan ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya To a gaida dukkan wakilanmu har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe biyu da minti 23 na asuba. Kafin mu ci gaba ga wannan sako. Yau da Ni fa na kasa samun wani haɗaɗɗen shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani. La, kina ina sashen Hausa na murya Amurka ya fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara ɗaya. Yau da gobe shirin matasa. Sosai kuwa yau da gobe shirin matasa daga litinin zuwa juma'a daga karhe hudu da rabi zuwa biyar agogon Najeriya da Nijar. Ci gaba da bayani. Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewar ma'aurata, tarbiyyar 'ya'ya, ilimi, siyasa, kiwon lahiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter. Lallai zan fara saurare kuwa. Domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa za ki iya kama mu ta rediyo a kan mitoci 22 da 25 16 kowace la'asar daga karfe 4 da rabi zuwa biyar ko kuma ta intanet a voahausa.com. da kuma ta VOA Africa kan mita 200.5 a zangon FM a Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar. Yau da gobe shirin matasa daga VOA. 'Yan wasan kwallo ba manta ba. wasan kokowa ba ta ba haka yake sai kuma rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Batta Adama Rufata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Mutanen Adamawa a nan Najeriya ya kamata muna godewa Allah kuma muna yi wa shugabanni fatan alheri amma a kullum sai mun yi wa Allah bukunci muna cewa gwamnatocin da suka gabata sun fi na yanzu kyau to wannan yi wa Allah bukunci ne ku dubi wannan gwamnan namu na yanzu wanda ake gani da ba zai iya ba da shi kuma yana iya waya don kaɗo da almundahana da ake tsaftawa a kananan hukumomi shekara da shekaru da suka wuce saura matsala ta malaman firamare da ma'aikatan kananan hukumomi malaman firamare an ce gera ake yi allah ya sa gera ake yi kuma allah ya raba shi wannan gwamna da yan digital makaryata ma'anda ma azzalumai marasa tausayi kuma kada mu manta da cewa mun alkawar za mu karanta da 'ya'yan najeriya don allah mu yi kokari mu isar da wannan alkawarin ga shi muna kuka gwamnati ba ta kula da mu ga shi ba mu da kima a idanun iyayen yara ba don komai ba saboda mun kasa aikin da muka alkawari cewa za mu daga karshe fa mu malaman firamare wannan aikin kowa ya san ba daɗinsa muke ji ba don haka wanda ya san ba zai iya ba ya wanda zai iya ya san cewa dama ilin sadaukar da kai ne dama an ce sakamako sai a kiyama. don haka wanda ya gani ba zai iya ba ya yi hakuri ya yi gaba ya wanda za su iya Baffa Adama fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Mai magana Musa Shehu Musari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. A gaskiya masu kuka da mulkin janar Muhammadu Buhari ya kamata ku rage kukan nan. Yanzu misali idan ka zo jiha ta ta Yobe da Borno da Adamawa mun ga tashin hankali ba na wasa ba ba ma kwana a gidanmu sai mun je jeji mun kwana kana za mu zo mu wuni a kai amma tun da muka samu canjin wannan gwamnati mun samu zaman lafiya abu ya ragu mun gama zaman lafiya zo. amma mutane a kan tsadan abinci sun da hankali yanzu idan ka duba shugaba muhammadu buhari ya mai da hankali ne akan tsaro da tattalin arziki amma mutane kuna ta ce kuce kuce kuna ta rage ba kuɗi menene babu menene abinci ya yi tsada wane ne wane bai kamata ba ku yi wa shugabanku fatan alheri ku na wa shugabanku fatan alheri dan Allah dan annabi talaka Najeriya a daina yawan kuka a rinka yi masa addu'a idan ana wa shugaba addu'a sai ga komai ya zo ya zama noma amma ka rinka kushe shugaban ka wai ka ce wai menene menene bai kamata ba haba shugaban hukumar zaben Nijar Shehi muna yabon ku sallah kada ku kasa alwallama muna yabon ku cewa za ku kaddamar da zaɓe ku ce ku bayyana sakamakon zaɓe cikin adalci zai gashi kuma kuna sukan kafafen labarai suna cewa bai kamata a samu wata kafa yaɗa labarai ba wadda za ta bayyana sakamakon ai sakamakon da kuka bayyana kuka ba manema yaɗa labarai su ne za su zo su bayyana talakawan duniya shine kamata a ce sun yi koyi da yanda zama hukumar zaben najeriya inec suka yi yadda su zamanin su je kai ta bayyana sakamakon na kafafen yada labarai na kowace jihohi da yankuna amma ku gumi da bakin ku sai an gama sakamako duka na kasa wannan wata alama ce ta mai gudi ba alama ba ce da za ta bulle da fatan za ku gyara wannan abubuwan naku domin ba tsarin matsala ba ce. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya banki mun yanzu haka yana ƙasar Burundi a wata ziyara da ya kai domin shawo kan rikicin siyasar da ta dabaibaye ƙasar kusan tsawon shekara. A jiya Litinin ne dai banki mun ya isa babban birnin Bujumbura. Gabanin taruka da aka shirya zai da 'yan siyasar ƙasar da kuma wasu ƙungiyoyi. Wannan ziyara ta shugaban ta zo ne wata guda bayan wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma can da la'asar ku ji sauran abokan mu da sauran sababbin shirye-shirye ciki har da shirin noma tushen arziki na Halima Jimrau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji buriyoyinsu musamman Sarfilu Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shiri da Malam Sidi da har haɗa shirin da ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau Charles Hall Alheri ke muku fata alheri.